saura kwanaki kaɗan muriski wannan wata mai albarka inda sauran shan mu. Allah ya riskar da mu ramadana kowane musulmi ya shirya ya yi tanadi makansa na yadda zai riski alkhairai da Allah ya tara a cikin watan Ramadan. Babu wata dama a duk tsawon shekara da Allah ke ba wa bawa musulmi kamar riskar da shi watan Ramadan. Ba wata dama da kake da ita a rayuwa na shiga aljanna ba wata dama da kake da ita a rayuwa na tsira daga azabar wuta kamar damar riskan watan ramadan idan allah ya ja kwanakinka ka riski watan ramadan to kowace irin dama Allah ya baka na samun rahamar Allah na samun aljanna idan Allah ya riskar da rayuwarka watan ramadan to kowace dama Allah ya baka na kubuta daga azabar Allah idan Allah ya riskar da rayuwarki zuwa watan ramadan Allah ya baki kowace irin dama na shiga aljanna kuma ya baki dama na tsira daga azabar wuta shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ragima anfu rajulin zikirtu inda ku yi salli alayya annabi ya ce ya yi asara ya taɓe wadda aka ambace ni a inda yake amma bai mun salati ba annabi ya ce ya yi asara wa ragi ma'an furajulin dakhala alaihi ramadan man salaka ƙabla an yi yukfara lagu annabi ya ce ya yi asara ya taɓe wadda ramadan ya riske shi har ramadan ya fita amma ba a gafarta bishi laifuffukansa ba ma'ana bai dace da rahamar Allah ba annabi ya ce to wannan asararre idan har ramadan ya zo idan har ramadan ya riske ka sannan baka samu damar shiga aljanna ba kuma baka samu damar tsira daga azabar Allah ba to yaushe za ka samu wannan damar watan ramadan wata ne da allah ke bononza wajen shiga aljanna a watan ramadan ga mai neman lada misalin watan ramadan ga wadda ke neman lada to a ramadan tamkar ɗibi da kanka ne shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa magabatanmu na kware kanu ya da'una Allah sittata ashhurin an yi hum ramadan suna dukufa da roƙon Allah wata shida cur Allah ya riskar da su watan Ramadan tun ana Ramadan saura wata shida suke dukufa da roƙon Allah Allah ya ja kwanakinsu ya riskar da su watan Ramadan thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala an yataqabbala minhum sannan sukan yi wata shida kuma suna roƙon Allah ya karɓa musu azumin da suka yi a watan ramadan idan mutum ya dace a watan ramadan ya kasa kayan siyasiya shi yasa na daga cikin abun da ke kan kowane musulmi ci gaba da roƙon allah ya riskar da shi watan ramadan shiri da tanadi na yadda mutum zai aiwatar da ibadodinsa a watan ramadan naci da roƙon Allah wajen Allah ya karɓi abun da za ka yi a watan Ramadan sannan wata ne da ba abin da za ka yi face farin ciki wajen ganin ka samu kanka a wannan wata mai albarka watan Ramadan yana daga cikin abin da ke ɗauke da shi yake kunshe da shi shine shi watan gaba ɗayansa wata ne mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a takum ramadan annabi ya ce ga watan ramadan ya zo muku wa huwa shaharun mubarak annabi ya ce ramadan wata ne mai albarka shi ɗan adam ba abin da ya fi bukata a rayuwarsa kamar albarka jama'a mun fahimta? ko mahaifiyarka ne za ta maka addu'a sai ta ce Allah ya maka albarka idan kasuwa ne sai a ce Allah ya sa albarka idan gona ne sai a ce Allah ya sa albarka idan aikin ofis ne sai a ce Allah ya sa albarka idan 'ya'yanka ne sai a ce allah ya musu albarka duk abin da ɗan adam yake bukata a rayuwa ba abin da ya ɗara ya dace da albarka to shi watan ramadan duk kai kawun da za ka yi a cikinsa a cikin albarka za ka yi akwai farin ciki wajen riskansa ko babu duk abin da za ka yi a watan ramadan watan gaba ɗayansa daga lokacin da aka ce an ga wata har zuwa lokacin da za a ce an ga watan shawwal ba ya fita ba rayuwar da za ka yi duka a tsakanin wannan za ka yi su ne a cikin albarka ai kakan nemi addu'a ka fara sana'a kaza abin da kake so a haɗu a maka addu'a Allah ya sa albarka to yanzu ga watan albarkan gaba ɗayansa kamar harami ne Allah ya ce inna awwala baitin wudi alinnasi lallabi bi bakkata mubarakan lallabi bakkata mubarakan Allah ya ce inna awwala baitin wudi alinnas farkon daki da Allah ya ajiye wa mutane a bayan ƙasa don su kaɗaita shi da bauta a gun lallabi bi bakkata Allah ce shine wanda yake makkan nan ba ɗakin ka'aba ba mubarakan Allah ce ɗaki ne mai albarka to shi harami ko zuwa kai ka zauna ka jingina a jikin wata fila insha Allah za ka yi albarka domin waje ne mai albarka إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا توشي رمضان gaba أي watan wata البركة mai e yanzu ana ta maganan zuwan watan ramadan wani baya so haka ne ko ba haka ba ana ta maganin zuwan ramadan wata ba ta so me yasa saboda za ta yi azumi to a dai yanzu rayuwar da muke ciki a yau a yau a yau in ka ji tsoron azumi ma ai ka yaudari kanka haka ne haka ne ko ba haka ba haka ne rayuwar da yau ake ciki a cikin ƙasan nan rayuwar da ake ciki a cikin ƙasan nan na fafutukan abin da za a sa a baki kuma a hakan baka son azumi ai ka da jama'a mun fahimta wata ne mai albarka za mu yi rayuwa ne a cikin albarka wata ne da ake jaddada kyautata alaka tsakanin bawa da Allah watakila a baya ka yi alkawura ka bar kaza ka tuba daga kaza kuma ka warware ka ce ka bari kuma ka koma watakil dama baka gyara ba wannan ba ƙaramar dama ba ce da in allah ya maimaita maka kuma baka san yaushe za ka sake samun wannan damar ba na yi maganan a darasinmu na ranar litinin a s19 adadin waɗanda muka yi tafsirin alƙur'ani bare da su wadda yanzu suke kwanci a kabari suna da yawa haka ne ko ba wadda muka yi karatu da su bara to baɗi kuma ba a san dawa-dawa za a yi ba tare da cewa yanzu ma ba a san wa zai riski ramadanin waye ba zai riska to amma kyakkyawan ƙudurinka kyakkyawan nufinka kyakkyawar niyyarka ko baka kai ramadana ba Allah zai riskar da kai da alkhairinta saboda niyyar da kake da shi to dama ce na ka kyautata ka gyara ka kyautata alaƙarka da Allah ka kyautata alaƙarka da Allah wataƙil in Allah ya kai ka wannan ramadanan da ranka to ta yi fi kuma ramadanan ka na ƙarshe kenan kaga duk damammakin da kake da su a yanzu ka yi amfani da su duk damammakin da kake da su a yanzu ka yi amfani da su karka bari baka san yaushe za ta sake maimaituwa maka ba saboda ka watan ramadan wata ne mai albarka kamar yadda muka ambata komai kana son albarkarsa ita rayuwarka wannan rayuwarka wannan rayuwarka wannan idan ka dace da albarkar rayuwa to ka tsira duniya da lahira idan dukiya kake da ita dukiyar abinda ake bukata ta zama dukiya mai albarka to da kai da komanka in ka shiga ramadan ka shiga wata mai albarka الله ya saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan yace inna anzalnahu fi laylatin mubaraka hamim wal kitabil mubin ce mun saukar da wannan alkur'ani a cikin wani dare mai albarka shine daren lailatul qadari za mu ji duk abin da ke alaka da watan ramadan abin mai albarka ne shi qur'anin ba an saukar da shi a watan ramadan ba shi ma Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne da muka saukar maka da shi mai albarka to sai aka saukar da shi kuma a wata mai albarka jama'a muna fahimta yana daga cikin abinda watan ramadan yake dauke da shi na alkhairi shine watan ramadan yana kamawa dukkan shaidanun kangararrunsu wadda suke kai kawo wajen lalata bayin allah halakar da bayin allah duka ubangiji kan sa a daure su kaga in baka bi Allah ba lokacin da kangararrun shaidanu suke daure sai an sake su ne da bi Allah wannan duka na daga cikin alfarmar da watan ramadan yake da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yace idza kana awwalu lailatin min shahri ramadan annabi ya ce daren farko na watan ramadan yana shigowa daren farko na watan ramadan ana cewa an ga wata ina ramadan ya shigo to a wannan daren da aka ce an ga watan wadda kaga sai da asuba tukunna a dauki azumi to tun fitan tun ganin watan shigan watan ramadan din a daren farko ubangiji zai yi umarni a kama dukkan kangararru na shidanu a daure su Idan kana awwalu lailatin min shahri ramadan fidatu shayatin wa maradatul jin dukkan gararrun aljanu Allah zai ce a kama su a daure su saboda kowane bawa ya samu dama na neman kusanci a wajen Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ramadan ya shiga har ya fita mutum bai dace ba annabi ya ce to dama sararre ne kawai jama'a mun fahimta saboda ka tarnaki da yawa wadda bayi sukan fada ciki saboda kaidi na shaidan to sukan samu kariya a watan ramadan daga wannan kaidi domin su samu dama na bauta ma Allah da ɗa'a da kuma neman yardan Allah wa gullikat abuwa bunnar falam yuftah min hababun annabi ya ce kuma za a kama kofofin wuta duka a kole ba za a buɗe wata ƙofa ba daga cikin ƙofofin wuta annabi ya ce kuma sai watan ramadan ya fita jama'a mun fahimta a daren farko da aka ce an ga wata an ga wata an ga wata a wannan dare na farkon watan ramadan ubangiji zai yi umarni dukkan ƙofofin aljanna a kama su a kole su ba za a buɗe wuta ba sai kuma ramadan ta fita ba wani wata da ake kole ƙofofin wuta in ba ramadana ba me ma'anan kole ƙofofin wuta a nuna maka a ramadan fa ba a harkar azaba kamar gidan mai ne kaje sayan mai ko akwai mai din da ka je sai ka samu kofan a kule ina gaya maka ake bara a sayar ba ko da akwai mai ɗin ba na sayarwa ne a lokaci ramadan na shiga ubangiji ke sa a kama kofofin wuta duka a kule amma dai ai ka hango me ake so a maka tunda harka ce ta rahama lokaci ne na rahama lokaci ne na gafara lokaci ne na saukar da alkairai da albarka akan bayin Allah ubangiji sai ya yi umarni a kama kofofin wuta duka a kole saboda rahama irin tashi falam yufta min babu ba kofa ɗaya na wuta da za a buɗe har kuma sai watan ramadan ya fita wa futihat abuwabul janna Allah zai sa kuma a kama ƙofofin aljanna duka a buɗe falam yuglaq minha babun ba ƙofa ɗaya da za a kule ta aljanna kuma har sai ramadan ya fita na ma'aika gane me ake nufi saboda dama watan wata ne ta hidiman aljanna amin to shi yasa ka tsaya ka yi aiki ka dage ka yi da'a ka yi abin da ya dace tun kofar aljannan ba a saka road block ba tukunna annabi ya ce allah zai sa a buɗe a ramadan in an buɗe to ba za a rufe ba kuma har sai ramadan ya fita amin wa yunadi munadin annabi ya ce wani mai shela wani mai kira zai yi kira a daren farko na watan ramadan ana cewa an ga wata ubangiji zai ce ma wannan mala'ika ka sanar da bayi baki ɗayansu ya baki alkhairi akbil ya mai fafutuka na neman alkhairi ka juyo yanzu ba sai ka je ko ina ba watan ramadan ya shigo in dai fatanka alkhairi fatan ka da'a ma Allah kokarin ka ka samu lada ka samu aljanna mala'ikan zai ce kwantar da hankalinka lokaci yayi waya ya sharri aksir zai ce ya mai fadi tashi wajen aikata aikin sharri kai kuma ka takaita ma kanka ka ja kunnen kanka in ta ɓaci maka a ramadan ta ɓaci walillahi utaka minan nar wa zalika kulla laila Allah yana da yantattu wadda ake yanta su daga wuta a kowane dare na ramadana har sai ramadana ya fita duk daren Ramadan a wata riwaya duk lokacin buɗe baki ba an sha ruwa ba akwai adadi dubbai waɗanda allah kaɗai ya san iya adadinsu alfarmar shigowar watan ramadan Allah zai ce duka a yin su daga wuta su waɗannan an sallame su gobe za a sallami wasu jibi za a sallami wasu yanzu watan ramadan idan wata uku ake ya kamata ya dame ka duddare eh, duk akwai dubun dubatan mutane da za a sallame su daga harkar wuta an sallame su an sallame su wadda in kafin shigar ramadan ne da ba haka labarin yake ba akwai farin ciki ga musulmi ramadan ya zo ko babu akwai walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu layla duk dare duk dare Allah zai ware waɗansu adadi na bayi waɗannan ba su ba wuta ba wuta ba su Allah zai ce su tafi gobe za a yanta wasu jibi za a yanta wasu gata za a yanta wasu har sai an ga watan shawwal tukunna wannan yantawan kuma ya dakata insha Allah na ciki insha Allah na ciki eh. insha Allah muna ciki kowace dare kowane dare kowane dare yaya ba za su yi dokin ramadan ya zo ba yaya mutum ba zai yi burin allah ya ja rayuwarsa zuwa watan ramadan ba wannan kataniya da ake ciki albarkacin watan ramadan ya shigo yau an ga wata kana rayu duk dare ka dubi na farko albarkan wata ka dubi shaidanu da za a tsare daga halakar da kai da tabar da kai kullum abin da muke roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin shida. idan ramadan ya shigo a daren farko ake kula wuta a daren farko ake bude kofofin aljanna a daren farko ake fara yanta bayi daga wuta kana da yaya kana da iyalanka kana da iyayenka wasu suna raye wasu suna kwanci a kabari kana da aminai kana da abokai aka ce yau an yi launcin fara yanta mutane daga wuta ai lokacin alkhairi ya zo to tun daga daren farko na ramadan ake fara wannan yantawan har sai ramadan ya fita shi yasa za ka ga bayin allah wadda suka san menene ramadan su ramadan na karewa suna kara shiga damu eh baka san a wani kwana kake ba za a yi ta yanta bayi a yi ta yanta bayi ba kai ba wuta magana ya kare wannan ma an sallame shi wannan ma an sallame shi wannan ma an sallame shi saboda an shigo watan ramadan wata mai albarka yana daga cikin abinda ramadan ke dauke da shi na albarka shine daren lailatul qadari daren lailatul qadari amin daren lailatul qadari Allah ce in za inna anzalnahu fi lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر To watan Ramadan wannan keɓantaccen albarka da yake da shi wadda ya bambanta da sauran watanni to a Ramadan ɗin kuma akwai daren lailatul ƙadari shi kuma daban ne da sauran daruruwan Ramadan. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadar Allah ce mun saukar da alqur'ani a daren lailatul qadari Allah sai ce wa ma adraka ma lailatul qadari kamar da Hausa kace kai ka san lailatul qadari kuwa yau abinda Allah ke jan hankalinka har ya ce maka kai ka san wannan abun kuwa ai babban abu ne sai ya ce lailatul qadari khairun min alfi shahrin ka dace da ɗa'a da bauta da addu'a neman kusanci a daren lailatul ƙadari allah ce ya fi alkairi a kan a baka watanni dubu ka nemi yardan allah ko ka bauta ma allah a cikinsu jama'a mun fahimta idan ka dace da daren lailatul ƙadari sallah kai karatun alkur'ani kai addu'a kai tasbihi kai sadaka kai duk abin da kai na ɗa'a a cikin wannan daren inda daren zai wuce to ba yanzu a baka wani dare ba ba a baka wata rana ba ba a baka sati ba a baka watanni dubu ka duƙufa ka yi ta bautan Allah kana roƙon Allah ba da ka samu abin da ka samu a daren lailatul kadari kawai ba wannan lissafi ya haura shekara 80 idan aka baka dama a daren lailatul kadari to inda za a ƙara ma shekara tamanin a ce ka yi tafa putuka Allah a ƙur'ani ya ce ba za ka samu abin da ka samu a lailatul kadari yanzu akwai wadda zai ji zafin zuwan ramadan lailatul kadarin kuma in ba a ramadan ba babu shi in ba a ramadan in ba babu shi yana daga cikin alkairin da ke cikin watan ramadan lailatul kadar idan ka dace da bauta ma Allah da'a addu'a a lailatul qadari to ka jira lokaci kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fihi lailatun khairun min alfi shahari annabi ya ce a cikin wannan wata na ramadan akwai wani dare wadda abin da ke cikin wannan daren na dace annabi ya ce ya fi na watanni dubu wadda ba na watan ramadan ba kuma ba na lailatul qadari ba man hurimaha faqad hurimal khaira kullah annabi ya ce duk wadda aka haramta ma alkhairin daren lailatul qadari annabi yace to an haramta mai alkhairi ne duka wala yuhramu khairaha illa mahrum annabi ya ce kuma ba wadda za a haramta ma alkairin da ke cikin wannan daren sai wadda ba shi da rabo sai wadda ba shi da rabo a daren lailatul qadari ubangiji yake budget na shekara me zai faru a sabuwar shekarar da za a shiga duk abinda Allah ya tsara kasantuwarsa gudanarsa tun a lauhul mahafuz to a wannan dare za a yi kasafin wannan shekaran a duk mala'ikun da suke kula da wannan abubuwan su je su ci gaba da aiwatar da shi shine ma'anan inna lailatin mubaraka inna kunna zalna fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin zirin!" yufraqu ha kullu amrin hakim ce mun saukar da wannan alkur'ani a daren lailatul qadari fi lailatin mubaraka dare ne Allah ya ce mai albarka ha, Allah sai ce a cikin daren yufuraku kullu amrin hakim Allah yake yace ake budget na kowane tabbataccen al'amari ake kasafi na kowane tabbataccen al'amari Allah sai ya ce amran min indina kasafi ne daga wajenmu idan daren lailatul qadar ya shigo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan goman karshe ya shigo annabi ya ce sai inda karfin ka ya kare matan shi suka ce yakan daura gyaptonsa domin taron waɗannan daruruwa ɗin abin da ya shafi arziki mala'ika mika'il annabi ya ce shi yake kula da abin da ya shafi ruwan sama tsirrai duk wani abu da ya shafi ɓangaren arziki a wannan daren allah zai ware duk waɗanda za a sallame su a wannan shekarar. amin <laughs> eh, eh damina za ta yi kyau amfani zai yi kyau wani a rubuta mai biliyan kaza wani a rubuta mai biliyan kaza wani a rubuta mai kaza wani a sa mishi kaza duk a daren lailatul qadari bajet da za a yi na wannan shekaran Allah a Qur'ani ce a daren lailatul qadari ubangiji ke yin sa idan aka ɗauki wannan list da waɗanda aka kasabta musu abin da aka kasabta musu za a ɗauki listin a bawa mala'ikan shi kenan kawai ka jira lokaci jama'a mun fahimta? domin mala'ikun ai kowa da sa ko akwai wadda su bangaren su karɓar rai ne su ma a shekaran duk wadda zai mutu a shekaran za a ba su lis wani za a karɓe shi tsakanin gombe da bauchi wani za a karɓi ransa tsakanin abuja zuwa kaduna wani za a karɓe shi a asibiti kaza wani za a karɓe shi a ɗakinsa wani za a karɓe shi a kaza Lissa a bayar na wadda za su mutu a wannan shekaran a daren za a ba da list ɗinsu wadda sunansa ya shiga kawai sai dai jira lokaci jama'a mun fahimta to haka auren wacce da wane za a ɗaura lokaci kaza <laughs> to kaga ana wannan kasafin ana wannan kasafin mai kasafin kuma mai karamci ne ai sai ka sa kokon baranka shi yasa duk randa aka ce goman karshe ya shigo ana tsammanin wannan dare imma daren 21 imma 23 imma 25 imma 27 shine hadisai suka fi yawa imma 29 to kai ma kasafinka ya karu ina kana so ka shiga wancan to kai ma ka shigar da waɗansu naka haka ne haka ne saboda ka an yi azumi an sha ruwa yau dare ne da kake tsammanin lailatul qadari za ta shigo to sai a sauke buhunan shinkafa da su masara da sauransu a ciyar da bayin Allah a yi isani a yi alkhairi kuma ka yi shi don Allah don neman lada a gun Allah to wannan daren idan ya riga ya wuce to kuma sai bane idan ba a rubuta maka dubu goma ba har shekaran ta kare wallahi ba mai baka ba ka samu dubu goma haka ne ko baka ba idan ba a rubuta maka dubu goma da za ka samu a shekaran ba har shekaran ta kare ba za ka rike dubu goma naka a dunkule ba wadda kuma aka rubuta mishin harkokinsa suna gudana yana bacci ma kudade na shiga akawuntinsa. saboda haka alhaji aliyu idan an rubuta maka sai dai wani ya ce wai ta ina kake samun kuɗi ne <laughs> eh, eh, eh. to wannan duka duka a cikin watan ramadan ubangiji ke tsari ku kalli ku kalli yadda kasar mu take ku kalli yadda tarbiyyar al'ummar mu take ka dubi yadda kake bukatar shari'a da ramar Allah ka dubi yadda kake da bukatu wadda baka san su ba a wajen mahaliccinka yanzu mutum ya ji zafin a ce ramadan ya zo kaki a ce a wayi gari gobe ma ramadan in ya shigo haka ne me yasa su magabata suke ɗaukan watanni shida suna roƙon Allah ya riskar da su Ramadan saboda sun san me Ramadan sun san me Ramadan saboda ka yana daga cikin alkhairi da albarkan da watan ramadan ke dauke da shi shine daren lailatul qadr shikenan in aka yi wannan kasafin kai an sallame ka an sallame ka in lafiya ce an sa maka idan kuma arzikin za a karba Eh, wadda yake da shi za a ce to a dawo da shi daga inda daren ya fita duk abin da ya mallaka baya baya zai sai ya kare saboda haka idan abin ya fada ya ce ya sai da wani gida ya sa shi ma ya tafi idan ya sai da wani fili ya sa a harkar ita ma ta tafi har sai ya dawo iya abin da aka rubuta mai to duka wannan yana daga cikin abin da addininmu ya zo da shi na kwaɗaitarwa wanda zai sa ma kowane musulmi ɗoki da marmarin watan ramadan wadda ke tunanin irin waɗannan dare ya shigo saboda ya dukufa yaushe ma zai dinga tunanin wai zai wahala a cikin azumi yanzu kan dai kaga ai ai ba azumi ake yi ba amma dai kaga ai yunwar cikin mutane ba tana damun su haka ne to ita kanta wannan matsalan wallahi in muka sa ta a gaba da roƙon Allah wallahi damu mu gabayanta Allah mai tausayi ne Allah yakan jiƙan mutane akan dabbobinsu dabbobinsu ubangiji kan kalli dabbobin da suke tsakaninku ya tausaya muku yakan kalli tsoffi wadda ba su da galifu ya saukar muku da rahama don su yakan kalli ƙananan yaranku ya saukar musu da rahama yakan kalli masu tuba da istighfari abubuwan su gyaru in mun koma zuwa ga Allah Allah zai ce mana ba zai karbe mu bane amin amin yana daga cikin alkhairin da watan ramadan ke dauke da shi shine shi azumin watan ramadan ɗin kansa idan mutum ya yi azumi ya yi azumi ya yi azumi to ladan allah ce ɗiba nake in bashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullu amali ibn adam yudha'af duk wani aikin dan adam ana ninka mishi ayyukansa kullu amali ibn adam yudha'af annabi ya ce duk aikin ɗan adam ana ninka mishi ninkin ba ninki alhassanatu bi ashiri amfali kowane kyakkyawan aiki ɗaya ana ninka mishi ninki goma ila sab'i mi'ati du'ifin zuwa ninki ɗari bakwai idan ka ba da kyautan dubu ɗaya ko sadakan dubu ɗaya in an zo rubutawa allah sai ce a rubuta ma dubu goma idan ka ba da mashin ɗaya idan allah ya zo rubutawa sai ya ce a rubuta ma mashina goma ka baya idan ka ba da kyautar mota ɗaya sai ubangiji ya ce a rubuta ma motoci goma ka bayar ila sabi imi'ati ifin zuwa ninki 700 daga goman nan zai iya komawa 20 zai iya komawa ninki 100 zai iya komawa ninki 200 300 har zuwa ninki 700 qala Allah sai Allah ya ce illa sawm Allah ce to ku cire azumi a cikin wannan lissafi jama'a kuna fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk aikin da ka aikata na alkhairi guda ɗaya, Allah zai ninka maka ninki goma zuwa ninki ɗari bakwai Allah sai ya shiga maganar ya ce to wannan lissafin a cire azumi a ciki fa inna huli shi azumi na wani wa ana ajizi bihi Allah ce ni zan ba da ladan shi yasa da yawa cikin malamai da suka zo fassara innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab suka sanya azumi a ciki cewa na daga cikin aikin da Allah ke ba da lada ba a lissafawa jama'a mun fahimta idan mutum yayi azumi aka zo biyan azumin bashi ladan azumin dumbula ake kawai a bashi kowane aiki za a ninka shi goma zuwa ninki 700 Allah ya ce to wannan ninke ninken Allah ya ce banda azumi a ciki shi na wani Allah ya ce shi ni zan biya a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani ya kuma yi azumin don neman samun lada da kusanci a wajen Allah an yafe mishi duk abin da ya gabata na laifuffukansa yana daga cikin alkhairin da watan ramadan ke dauke da shi ne sallan dare ƙiyamun laili yanzu akwai wadda zai hura laspika karfe 12 ko karfe 8 ya ce a zo a yi ƙiyamun laili ko akwai angon da ake yin asham yanzu to ramadan na shigowa wani lasisi allah ya bayar wadda a ramadan kawai ake ba da wannan lasisi annabi ya ce man kama ramadana imanin wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda yayi sallan dare yayi tsayuwan daren ramadana to an gafarta mishi laifuffukansa da suka gabata watan ramadan fa ko umra mutum yayi in dai umran a ramadana ne annabi ya ce daidai da aikin hajji take me yasa saboda ita a ramadan aka yi ta Eh, saboda ita a ramadan aka yi ta in kuwa masu albarka dukkan waɗannan nassosi suna kwaɗaitar da kowane musulmi ya zama a cikin farin ciki da haba-haba na zuwan watan ramadan sannan dukkan waɗannan ababa da muka ambata to akwai tsari kuma da ya kamata ka yi makanka na ganin kariski waɗannan alkaira dole ne dole ne malam umar mutum sai ya canza tsarin wayarsa sai ya canza e ka ɗauka yadda kake alaƙa da wayarka a kullum haka kuma da ka yi da ita a ramadan to in kai wasa za ka barar Eh, sai ka canza tsari tsarin kuma ai ba rana ɗaya ne zaka ce bari ka yi shi ba shirya ma kanka yaya tsarin karatun alkur'anin ka zai kasance a ramadan yaya tsarin abu kaza zai kasance a ramadan ya zam kana da tsari kafin shigan watan ramadan to insha Allah sati mai zuwa idan mun zo za mu tattauna in Allah ya yarda akan kuma ababan da suka fi kamata mu mai da hankali a kansu a watan ramadan domin akwai abin da shi ture kaza ebe koyi ne irin ciyarwa a watan ramadan ciyarwan kuma irin wannan lokaci saboda ka in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu zo mu tattauna akan abin da ya shafi ayyukan da ya kamata mu tuƙufa, mu mai da hankali mu dage wajen roƙon Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma ya datar da mu kuma ya karɓa mana Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin amin